يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan musatu abuja don tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da amincewa da yadda na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu idan zan tuna daidai yau za mu tashi kan darasi na goma sha shida ga watan ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in ala ayi halin ne a yanzu mun wuce fiye da rabin wata ramadan tunda ana sha shida kuma kaga sha shida rabin talatin da biyu ne sannan a musulunci duka ba wata ma mai kwana talatin da ɗaya bare a samu talatin da biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukanmu na kwarai Allah ya mu a cikin bayin da za a gafarta musu a wannan wata mai albarka ya mu a cikin waɗanda ake yanta su ake karɓan kyawawan addu'o'insu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala yayi jinkai da rahama zuwa ga iyayenmu da malamanmu Allah ta'ala ya kai haske zuwa ga kabarinsu Allah ya hada fuskokinmu da nasu a gidan aljanna gobe kiyama bukatunmu a ɗaiɗaikunmu da muke tare a wannan wurin da waɗanda ke sauraronmu a kafofin watsa labarai muna roƙon Allah subhanahu wata'ala dukkan bukatunmu na alheri Allah ya biya mana a kuma dukkan kariya da kowa a cikin mu ke nema daga wani fitina ko sharri Allah ta'ala ya kare shi muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ƴan uwanmu da ke cikin halin jarrabawa a wasu daga cikin jihohin arewa maso yamma kamar bangaren zamfara katsina da kuma kaduna da makamantansu allah ta'ala ya kawo ƙarshen fitina ɗin Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshen ta. waɗanda suka rasu daga cikin masu imani dalilin ta Allah ya karbe su a matsayin shahidai sannan waɗanda suke tada da ƙayar baya ko suke sace mutane ko suke kashe bayan Allah Allah ta'ala ya shirye su idan ba za su shiru ba Allah ta'ala ya mai da musifar da fitinar ta kare a kansu gaba ɗaya muna ƙara ƙaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa dukkan wani wanda ke cikin kaya irin namu amma yake farin ciki cewa garuruwan musulmai ba zaman lafiya Allah ya shirye shi waɗanda suke murna idan an samu tashin hankali suke bakin ciki idan aka samu aminci Allah ta'ala ka shirye su idan ba za su shiryu ba Allah ta'ala ka tona asirinsu Allah ka takaita fitnar ta kare a kansu Allah ta'ala ka sa musu kuncin rayuwa duniya da lahira yau da ikon Allah kamar yadda na faɗa za mu tashi a darasi na goma sha shida gabanin ci gaba da darasi yanzu ake gaya mini an samu ƙarin kuma wata kafa na watsa labarai da aka ɗauki nauyin tafsiri an samu midiya kenan na 39 shine virgin fm kano 92.5 wannan a wannan nan kuma hukumar gidan rediyon da kanta ta dauki nauyi to waɗanda suka tsaya tsayi wadaka don a isar da sakon Allah subhanahu wataala ga al'umma a cikin su Allah ya biya su ga gidan aljanna Allah ya tsunduma su a gidan aljanna bil hakika a bana an samu nasara da dama na isar da sako a ce kafan watsa labarai ɗaiɗai guda talatin da tara suna ɗaukan tafsiri suna isarwa ba wayenmu ne ko iyawa ba muwafaka ne na Allah to Allah ta'ala ya mana jagoranci wajen karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai Allah kuma ta'ala ya sa abin da ake faɗa ya zama mai amfani ga addini da rayuwa gaba daya kamar da aka saba babu laifi mu fara duba tambayoyi tukunna gabanin mu shiga zuwa ga karatu insha Allah ta'ala in akwai tambaya da na gani da take maimaici ne kai tsaye kamar da na faɗa ba zan maimaita ba musamman tambayar da aka amsa ta a tafsirin bana a wasu tambayoyi kuma sun fi alaka da mata su kuma na mata na fi amsa su a tafsirin mata da ake ranar asabar da lahadi akwai wanda sun fi shafan maza idan ya zama mata sun kawo abin da ya shafe su sai amsa in kuma suna tambaya ne akan a tsokano maza to ba mu cika yi ba amma a tafsirin maza kuma idan muka zo tafsirin maza sai mu duba idan maza suna tambaya akan haƙoƙin mata a kansu anan ana iya amsawa wannan kuma ba zai hada da an game matukar muhimmanci a ko ina amsa ta ba amma wani lokaci tambaya sai ce to miji na iya zuwa tafsiri bari tura tambaya shi kuma sai ce mata ta na zuwa bari tura tambaya abun sai zama kaman kure kure maimakon ya zama kowa ya damu da ya ji ina kuskuren sa yake gyara to amma abun yanzu ya zama wasan boye boye ne da kure kure Allah ta'ala ya bamu mafita wannan yace assalamu alaikum malam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka da alkhairi Allah ya jikan mahaifa amin ya hayyu ya kayyu malam mutum ne sake matarsa saki daya bata kammala idda ba sai ya rasu to tana da gatonsa ko ba ta da shi akwai wani muhimmin littafi na ibnu usaimin rahmatullahi alai mai suna samaratu tadwin min masail ibn usaymin a shafi na 116 yace sabata lahal miras cewa in dai a yadda aka yi tambayan haka ne to tana da gado idan miji ya sake matarsa shika daya sai ya zama wacce take kaman shika ne da jini masu shika da jini shine su yi jini daya su yi biyu su yi uku kamar da ya zo a cikin suratul baqara aya ta 228 da Allah ya ce wal mutallaqatu ya tarabbas na bi na salafata quru idan tana jini ne ɗaya biyu uku sai ta yi jini ɗaya sai ta yi biyu gabanin na uku sai mijin ya rasu to a nan wannan matar tana da gadansa idan kuma wacce take idda ne da watanni shine wanda dan karancin shekaru bata fara al'ada ba ko dan shekaru sun yawa ta kai kamar shekara 60 ta daina to sai zama an sake ta wannan iddanta wata uku ne kamar da nace suratul talaq aya ta hudu wallahi ya isna min al mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur wallahi lam yahid wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhna hamlahunna to idan ya zama mai irgen wata uku ne to tayi wata daya tayi biyu sai mijin ya rasu to a nan wurin da ikon Allah sai ta bar wannan sai a raba gado da ita sai kuma ta yi transfer daga iddatul talak zuwa iddatul wafat sai kuma ta bar irge na jini ɗaya biyu uku ko kuma na wata ɗaya biyu uku sai ta ƙaura kuma sai ta koma idda na matar da mijinta ya rasu kamar da yake a bakara aya ta biyu da talatin 234 wallazina yutawaffawna minkum wa na azwajan na bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara to anan sai ta ƙaura in ta yi jini ɗaya biyu sai rasu to sai ta bar wannan idda sai da koma kirgen wata hudu da kwana goma amma mace ɗaya ne iddanta baya canjawa shine matar da take da ciki in sake ta aka yi magana mafi inganci kammala iddanta shine aihuwan abin da ke cikinta idan kuma mijinta ne ya rasu magana mafi inganci iddanta shine aifan abin da ke ciki shine wa hunna, ahmali ajaluhunna hamla-hunna. lokacin da ta haifi abin da ke ciki ta gama idda amma kaddara kuma shika uku ya mata saboda shika da ake komai ai guda biyu ne at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan a bakara aya ta 229 so shika guda biyu ne to annabiyun ko ya rike ta me da ita ko kuma ya sallame ta da kyautatawa a na farko da na biyu akwai komai shi yasa karshen wannan aya ta 229 tace wa bu'ulatuhunna ahqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha amma in shika uku ne to anan ba maganan aure so anan kuma ba ta da gadonsa sannan kuma haka ne idan fa miji ya sake mata shika ɗaya tana irge da jini ta yi ɗaya biyu a matsayin idda sai ta rasu to shi ma zai ci gadonta a nan fa ba ita ne kaɗai da cin gado ba shi ma da ya yi shika matuƙar ba ta fita idda ba idan za a raba gado to shi ma zai iya zuwa ya bazaya jallabiyar sai zauna wayyona na taɓo aran ma kenan to zai iya zuwa baza sa barin taɓa kai na go <laughs> to anan shi ma za a raba da shi don haka idan aka duba cikin littafin ibn usaimin rahmatullahi alai shafi na 116 har zuwa da 17 da 18 cikin samaratu tadwil min masail ibn ya yayi magana mai tsawo akan waɗannan al'amura Allah ta'ala ya taimake mu wallahu ta'ala a'lam wannan ya ce assalamu alaikum malam wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ni ne bayan na yi sallah sai na tuna cewa ai da tsakuwa da yi tsarki ba da ruwa ba shin sallar ta yi malam ko ba ta yi ba akwai littafin ighasa na ibn al-qayyim al-jawziya rahmatullahi alaihi a mujalladin farko shafi na 151 yace malamai ijma'ul muslimina ala jawazil istijmar malaman duk duniya musulmai da suka kai su ba da fatawa sun yi ijma'i consensus akan cewa duk wanda ya istijmari da dutse idan yayi sallah sallar tayi in mutum ya da ruwa ko ya da dutse a cikin magana mafi inganci ko yi sallah sallah ta yi ga kuma hadithin salmanul farisi radiyallahu anhu riwayan muslim hadisi na 262 da yake cewa na hana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastajir bi asal bi aqall min a ahjar cha manzon Allah ce idan za mu yi istijmari kada mu rika daukan kasa da dutse uku shine son samu a samu duwatsu guda uku amma a rashin duwatsu guda uku idan aka ɗauki dutse ɗaya ko biyu aka yi da shi ya yi ko bai yi ba ya yi saboda layu kallifin Allahu nafsan illa wutsaha cikin bakar aya ta 286 so kula ga wannan idan babu sai aka ɗauka aka yi insha Allah ta'ala yi. Mafu? tsayi so da aka ala'ayi halin yana iya halatta a yi da wannan don haka in kai da shi ya wadatar Allahu ta'ala ala. wannan ya ce assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa Allah ya kara wa malar lafiya amin ya hayu ya kayo Na, malam mai farfadiya sai farfadiya ta buge shi kuma yana da azumi a bakinsa idan ya farka azuminsa yana nan ko kuma azuminsa baya nan sai ya rama shi a magana mafi inganci akwai tambaya shigen wannan da aka yi zuwa ga Sheikh Abdulaziz bin Bas rahmatullahi alai a cikin majimokul fatawa nasa mujalladi na 15 shafiyar goma zuwa ga 11 sai na kalo fatawa kuma fatawar ta dace da fatawar imamu Ahmad bin Hanbal imamu Ahli Sunnati wal Jama'a da kuma imamu Shafi'i rahmatullahi ma. cewa idza kana lisa'at kalila fa sawmuhu sahihun wa idza kana li jami'il yawm fa sawmuhu fasid idan ya zama mai farfadiya ko wanda ya suma ko abin da ya kama da wannan na yan awoyi ne kadan kamar maybe karfe 9 na safe farfadiya ta buge shi zuwa karfe 1 ya farfado azumin sa yayi amma idan ya zama tun daga lokacin suhur har buɗe baki duka yana cikin farfadiya bai farka ba to anan azumin bai yi ba saboda ai shi azumi ibada ne don haka wanda ya zama daga sufur zuwa buɗe baki bai farka ba to ai bai ma san ana azumin ba a lokacin so amma wanda ya na awa hudu ko biyar to matsayinsa ɗaya ne da mai bacci sai ka kwanta bayan azahar hal asar ka tashi amma ka san da azumi ka kwanta kuma da shi ka farka so da haka anan azumin ka yayi so ala ayi halin abin da za a duba Shi ne sai a duba nawa na tsawon lokaci yayi idan na dukka awoyin azumi ne to babu azumin in na wasu takaitattun awoyi ne daga cikin awoyin da ake azumi to a nan a magana mafi inganci azuminsa ya yi. wallahu ta'ala a'lam sai wanda ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa Allah ya saka da alheri malam da karantar da mu da ake yi amin ya hayyu ya qayyum tambaya ta a nan shin malam akwai zakka a kan scoop investment da kuma murabaha investment irin na jais bank da makamantansu ko kuma babu zakka a kan wannan kudin akwai fatawa irin wannan da mujamma'ul fiqhil islami suka amsa a mujalladin farko nasu shafi na ɗari takwas da da saba'in tara. cewa zakka a cikin investment tana kasuwa kashi biyu shine akwai wanda zakkan tana kan uwar kudin da aka yi investing ne aka zuba jari akwai wanda kuma zakkan tana iyakar riban ne kadai sai suka ce ana duba menene manufar wanda ya zuba jari idan kana qasduhu litijara suka ce in dai manufarsa na zuba jari ya zuba ne don wannan kudin da ya investin na a yi kasuwanci da shi ne akan kudin kasuwanci ne to anan suka ce akwai ainihin zakka akan uwar kudin sannan akwai zakka akan ribar da aka samu saboda magana mafi inganci akwai zakka akan kudin kasuwanci wannan da aka sai zama akwai zakka akan uwan kuɗi amma sai suka ce in mutum kuma ya zama ita uwar kuɗin da ya shigar ba kasuwanci yake ba abin da yake nema kawai shine annual profit shine ya zuba kuɗi amma yana neman profit ne shekara shekara da za a ce kamar shares ɗinsa sun ƙaru to a nan sai suka ce to in wannan ne manufar ba kudin na kasuwanci ba ne shares ne yake so su karu to a nan akwai ainihin zakka akan abin da ya karu amma babu zakka akan uwar kudin wannan kuma ɗaya ne da gida gidanka da ake haya babu zakka akan gidan amma akwai zakka akan kudin hayan gidan an baka in ya shekara amma shi gidan babu zakka to da haka wannan nau'i na biyu in kudin ya zama kamar kadara ce da ake jujjuya ta to abin da ta tara akwai zakka akai amma ita kadara babu zakka kanta. amma in kuma kudin ne ga baki ɗayansa aka sa shi da manufar kasuwanci to kudin kasuwanci akwai zakka a kansa so da haka kenan sai a tambaya wanda ya saka din ya saka da neman annual profit ne akan shares a eh. to zakkan yana kan profit da ribar da ya samu na shares idan kuma ya saka ne kudin nasa don ya zama littijara ne a nan kuma ya zama akwai zakka akan kudin tijara din da kuma ribar da aka samu wallahu ta'ala a'ala ina ga sai mu tsaya a nan saboda lokaci mu shiga zuwa ga tafsiri amin ya hayyu ya qayyum jiya a rama ina muka tsaya mun fara karatu jiya akan ya tsalunaka anil ahilla in ya tsalunaka ko mun yi ayar farko ya tsalunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin mun kuma yi aya ta gaba da ita waqatilu fi sabilillahi alladhina kun? wala ta'tadu innallaha la yuhibbul dina. a wannan ita ce aya ta farko da Allah subhanahu wataala a bakara kai tsaye ya fara magana a kan akan shi ne yaƙi, kuma jiya mun fara bayani cewa a duk duniya ma ai babu kasar da take zaune ba ta da rundunar sojan da ke kare ta don haka tsarin musulunci na yaƙi, na farko an yi ne don self defense wato liddifa don kare kai ke sa aya ta ce wa qatilu fi sabilillahi alladina yuqatilunakum kuna yaƙar waɗanda suke yaƙar ku ne ashe retaliation ne kuna kare kanku kuma kuna rama abin da aka muku za ka wannan shi ne manufar shari'a na farko na halartar da alkitar sannan a kalmar larabci kalma da muka fi aiki ta na aljihad jihad ba iya nufin ne kawai yaƙi da makami ba waɗanda suke marayu ka biya musu kuɗin makaranta Sheikh abdulaziz bin bas rahmatullah da ke wannan jihadi ne wanda bai da abinci ka saya masa abinci jihadi ne a musulunci wanda yake so ya yi karatu ka taimake shi ya karatu jihadi ne likita da ke asibiti tsakiyar dare a kira shi karfe uku an ka mutane sun yi hatsari ya ce sai da safe zan fito a ce in fa baka fito yanzu ba akwai hatsari rayuwarsu ya yanke baccinsa ya je asibiti ya taimake su wannan aikin sunansa jihadi so da ka ma'anar jihadi kawai shine yanta mutane ta bangaren taimakon su a addini ko a rayuwarsu so da ke kenan ita kalmar jihadi ba ta da alaka da yaki kalmar da ke da alaka kai tsaye da yaƙi ko kuma ce kalmar jihadi ba ta takaita akan yaƙi bane kawai ta takaita ne akan ko taimakon addini ko kuma me ko kuma taimakon ma'abota addini ko da ma ba musulmai bane in an taimake su a babin da shari'a ta amince a taimake su yana iya zama jihadi ne a musulunci so da haka malaman da ke karantar da addini su ma a babin shari'a su da jihadi ya suke yi shine suna raba mutane da shirka da bid'a da ma'asiya suna karantar da su tauhidi da sunna da tsa'a so kula ga wannan manufa na farko shine retaliation da kuma self defense kare kai wanda kare kai kuma a dokar kasashe da yawa a duniya ma halal ne so aya ta biyu a cikin wannan shine za mu tashi kan aya ta 191 insha Allah ku arama bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ولا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن Allah ya ce wa ku yaƙe su har ku kai su barzahu haythu taqiftumuhum a duk inda kuka same su wa akhrijuhum ku fitar da su min haythu akhrajukum daga inda suka cire ku wal fitnatu ita fitina a min al-qatl ta fi tsanani ma fiye da kisan kai wala tuqatiluhum kada ku yaƙe su inda almasjidil harami a wurin wannan masallaci mai alfarma hatta yuqatilukum fihi har sai sun yaƙe ku a wurin fa in qatalukum in sun yaƙe ku a wurin faqtuluhum to ku kai su barzahu kazalika kamar haka ne jazaul kafirina sakamakon da ake wanda suka wa Allah menene fasaran alkafiruna da Hausa ina neman basakwace Eh? ba ba zazzagi ba in na ce ba eh a banda akwai suna da kalma kai kai ma gidan kanawa kai ba sakwace da amma ka zama ba kano tun da gidan kanawa ne <laughs> suna da kalma bayan wannan Na na zin kai ba sakwace ne ba kano ina ai ba kano ba conservative hausa ba ne da yadda na cewa a ah, ramma ba zazzagi ban da shi to ba kano ma tukuna ina neman ba sabbace in kana neman asalin conservative hausa to ita ce ta me ta sabbato ai kamar turancin ingila ne is more of conservative turanci amma turanci ba amurke kuma to shine kama da hausan kano da gombe da da zaria da katsina amma asalin wanda suka rike hausan suke rike da madararta sakwatawa ne amma kuma hausan mu ta fi tasu daɗin ji ta fi daɗin ji in kana ji saboda mai shi yasa tamun sai ta zai zai ita ake rubutun hausa ko da ba sakwace zai rubutu da hausa suka ga ɗauko hausan hausan wurarenmu ya yi da ita na lura da <laughs> ya ji daɗin maganin gina <laughs> amma aran ma ma fa zan fari ne ta wani wuri <laughs> wa qutuluhum Allah ta'ala ya ce ku yaƙe su ku kai su barzaku wannan aya na da alaƙa da ayar baya ba za ka iya fahimtar ma'anar aya ta 190 ba sai ka hada da aya ta 190 Shi ne sai ka ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin sai kuma ka ce wa qatuluhum haythu saqiftumuhum shi yasa idan ka yanke yawanci wadanda suka jahilci addini in suna son ɓata musulunci sai su ɗauko ayoyin yaƙi a cikin kissosin sai su rika guntule su a nan a cire fukafukin ayar a nan a cire mata kafa a nan a cire hannu sai a ɗauko wata yar takaitacciyar magana da ba ta wuce sakan sha biyar ko ashirin ko talatin ba ba zai ka fahimci nan ƙur'ani ba idan aka yi magana da ta kai minti sittin a ƙur'ani to sai ka bi minti sittin ɗin ka gane me ake nufi idan aya ce wani lokaci aya ɗaya ma ba ta ba da ma'ana akwai wuraren da sai ka gangaro kissar yanzu a nan wurin in ka ɗauki aya ta 190 ba za ta ba da ma'ana ba sai ka hada da ta 91 ta 91 ba ta baka cikakken ma'ana sai ka hada da 92 da biyu ba ta ba da ma'ana sai ka hada da uku da uku ba ta ba da ma'ana sai ka hada da hudu to idan wani zai bata addini sai ya ɗauko aya kawai ta 190 sai ce ai an ce ayyaki ai an ce aka ta mutane amma me yasa aka ce aka ce wa katilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum ku yaƙi waɗanda suke me suke yaƙar ku amma in mutum bai ɗauko ta bayan ba sai ya ɗauki gaban baya ba da ma'ana shi yasa ba daidai ba ne idan mutum zai rubuta littafi akan addini ko zai yaki addini yana so ya nuna musulunci ya yi kuskure ka rubuta amma in za yi kai adalci kar ka ɗauki aya da take da alaka da ayoyi biyu a gaba da ita biyu a baya da ita ka takaita ka yi magana sai ka ɗauko dukkan ayoyin yanzu kana ɗauko rubu'in ya tsaro na ka ka'adin ahilla kana gangarawa har ka je wa atimul hajja wal umrata lillah duk wanda ya karanta ayoyin ya ma'ana zai ce addini yayi adalci amma in ka ɗauki aya dai sai ya canja ma'anar to shi yasa baya halatta ko a ƙur'ani ka yanke ko kuma a wa'azin wani malami sai ka yanke minti ɗaya ko biyu sai ka gurɓata sai ka cire wata magana duk wannan baya halarta. shi sa waɗanda suke ƙoƙarin iditin maganganun malamai sai a yanke wata magana minti ɗaya minti ɗaya da rabi minti biyu wannan ba adalci ba ne in kana buƙatar isar da saƙo ɗauki dukkan saƙon ka tura shi dukkaninsa in wa'azin awa ɗaya ne to tura awa ɗaya in minti hamsin da biyar ne tura minti hamsin da biyar idan awa ɗaya da rabi ne tura awa ɗaya da rabi da suke ga ma'anar magana ta fito in kuma tambayar aka amsa to sake tun daga tambayar har zuwa ƙarshen amsar da malamin ya bayar amma karka yanke saboda in ka yanke ma'ana na canjawa duk inda magana bata cika ba to ma'anarta ba ta tsayawa ce sa akwai ayoyin da ko aya ce guda har kai numfashi to za ga ma'anar ba ta cika sai ka hada da ta gaba mu sani fa a qur'ani akwai ayar da dukkaninta jumla ne muftada ayar gaba kuma khabar ne in aka kira muftada ba kira khabar ma na fito ba ko zai yi fito ba to akwai aya gaba dai sai a ce wannan aya ce muftada amma ayar gaba kuma aya ce khabariya so sai ka hada biyun sai ma'anan ya fito so da haka a ka'ida ba a yanke magana a qur'ani ka takaita abin da kake sai ka bi kissa da in wa'azi ne sai ka bi cikakkiyar maganar dukkanin wa'azin sai ka saurare shi mafhum tayyib haka Allah ya ce waqtuluhum ku yaƙe su har ya kai ga tura su barzahu haisu a duk wurin da kalman haisu zarful makan ne zarful makan mabniyun ala dhammi fi mahalli ish fi mahallin nasb a gurbin nasaba ne fataha ne sai aka tura rufu saboda ne saboda shi mabniyin ne ala dhammi so ku kashe su haisu a kowane wuri ai ay wajadtumuhum a duk inda kuka same su kuna iya yaƙar su haka Allah bada wata alaifa faɗa dalilin ne saboda su suka yaƙe ku don ya ce wa ƙatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wanda suka yaƙe ku kuma kuna da ikon ku yaƙe su a wurin da suka yaƙe ku shine ma'anar magana sun yaƙe ku a wani wuri to sai ku rama dalilin kuma saukan ayar za mu yi bayani mai tsawo a gaba Shi ne waɗanda suke mushirkai su san don Allah baya yaƙi a ashirin kurum. waɗannan watanni guda hudu da suke da ainihin alfarma shi ne mai zulqa'ada zulhijja almuharram sai kuma rajab sai kuma suka san baya yaƙi a masallacin harami sai su zauna su yi tadari sai su ce to bari mu bari duk inda muka san baya yaƙi kuma bai halatta yaƙi ba sai mu farma wa musulmai ba da ba su rama tun da hana su to sai Allah ya ce a yanzu idan dai ku kare kanku ne to a duk inda aka yaƙe ku to ku kara kanku ku rama ai ba ku kuka tsokano ba no haka self defense a ko idan an baka dama an hana rike makami a haramin makka ka shiga harami sai wani daga maka wuka ya halatta ka kama shi da kokuwa ka murda banza ka danna ka kwace wukar an yi magana ka ce saboda mai ayan ce waqatuluhum haythu taqibtumuhum kuma famani itada alaikum fa atadu alaihi so da in kara kai ne a wurin ma da bai halatta ba an baka dama to wannan ayar abin da take magana kenan sai za ta ce haythu taqibtumuhum a inda kuka same su a inda suka same ku suka yake ku to kuma ku rama inda kuka same su kuma shi ka'idan yaƙi fa ba haka mutum zai ɗauki makami ya ce ya je yaƙi ba ba a yin sa na farko sai da shugaba shugaban nan shi ne shugaban al'ummar musulmai a wurin su ce to wane shi shugaban mu duk wanda aka amince shugaba shi ke da ikon ya bada aje yaƙi amma in ba shugaba ba mutum ɗaya baya yaƙi a musulunci ba zai yi kuma gayu su haɗa kan su biyar su ce mu fita yaƙi ba ba a haka waye shugaba a cikin ku kuma ai mabiya ne wa akhrijuhum Allah yace ku fitar da su min haythu akhrajukum a inda suka fitar da ku idan suka duba a makka ba kwa yaƙi sai suka shigo maka, sai suka kore ku bayan gari to Allah ya ba ku damar in kun shirya ku kore su bayan gari daga makka kuma ku yi shiri ku shigo makan ku kore su shine wa juhun min haythu juhun ku fitar da su a wuraren da suka fitar da ku saboda ƙa'ida, ƙasa ta Allah ne subhanahu wata'ala kuma Allah ta'ala ya ce asalin ƙasa ko ina take a duniya waɗanda suka fi kowa cancantar su mulke ta su gaje ta su ne bayansa salihai da kuma bayansa masu imani a rama zai babu misalan ko da ayoyi biyu wadda katabna fi zaburi min ba'di dhikri anna al yarithuha ibadiy salihun hmm. wa qala musa ya na'am وإذ قال موسى وقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا وقال موسى لقومه يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء wal'aƙibatu lilmuttaƙi ya isa haka a rama ya ba mu misalai guda biyu misalin farko cikin suratul anbiya aya ta ɗari da biyar da Allah ta'ala yake cewa walaƙari ka tabi na fi zaburi min ba da zikirar annal arba ya rifa ha ibadiyar salihun Allah ta'ala ya wajabta ya farlanta ya hukunta cewa ita ƙasa bayansa salihai ne ke gadonta. to tun da su suka fi cancanta da ita sai Allah ya ce wa akhrijukum min haythu akhrajukum waccan aya ta biyu kuma ina ga cikin arab ne ko aya ta 128 aran ma ya kawo shine da annabi Musa yake ga mutanen sa ista'inu billahi wasbiru ku nemi taimakon Allah ku yi hakuri cewa ƙasa ta Allah ne amma wal akibatu liman lil muttaqin ƙasa ta Allah ne amma ƙarshe mai kyau yana ga masu takawa mafu tsayyib kula ga wannan a wannan ayoyi ya bayyana mana cewa ƙasa ta Allah ce kuma bayi salihai yake gadarwa wannan shi sa kake ga musulman falasin ke halin kakani kare an yi an yi su bar wurin sunki saboda me saboda fa akhrijuhum wa akhrijuhum min haythu akhrajukum kuma eh, cewa ƙasa ta Allah ne ya risuwa ibadiyar salihun yace bayi bayina salihai ke gada ba ka a ƙa'ida dukkan garin da yake naku ne sai aka kwace in kun yi imani da Allah kuka shirya kuka je karba Allah zai ba ku ikon karba saboda wannan kuma yake na cewa wajibi ne a zauna lafiya in ba ka san wani ya kwace ma gari kar ka kwace garin kowa wannan shi yasa babu dadi kaga lokaci garuruwan al'umma masu imani an kore su a kwace garin su so wannan ka'ida ne ko bayan shekara ɗari aka samu iko mutum in yace za mu je mu karbi garinmu ba laifi ba ne don Allah ta yi wa akhrijuhum min haythu akhrajukum ku cire su a wurin da suka cire ku mafhum fayyi kuma qur'ani yace wal fitnatu ashaddu min al qatl ita fitina ta fi tsanani akan kisa hatta kisa da yaƙi da ake yi fitina ta fi su tsanani fitina tafsirin farko ibnu abbas Allah ya kara masa yadda ya ce ma'anan fitina shine ashirk wato a shirku a shaddu min alkatil shi shirka hatsarinsa ma ya fi kisa wato mutum da a da shi mushiriki gara wanda ya kashe shi yana da imani ya fi alheri da wanda ya da shi mushiriki ibn uthaymin rahmatullahi alai ya ce wal fitina shine saddun an sabilillah ai saddun anil islam shine a hana mutane shiga musulunci ko kuma suna musulunci a hana su yin addinin sai ya ce to hana mutane tabbaka addininsu hatsarinsa ya fi muni a kan kisa wato da a hana ka yin addininka gara a kashe ka a wurin Allah ya fi maka sauki yanzu misali akwai kasashe na asiya da aka ce a ramadana musulmi ba za su yi azumi ba shi musulmin iya san ya ce ba zai yi ba don Allah akwai takura da ya kai wannan kai musulmi ne addininka ya karantar kuma an baka yancin addini sai aka ce ba za ka yi azumi ba me yasa saboda muna son ka wanda ke son ka ya kai Allah son ka ba zai yi ba shi sa sau da dama a ka'ida shi sa mahaushe ya ce wai mai abin fada baya fada shi sa mu a musulunci ba ma fada saboda muna da ƙarfin hujja ƙasashe da dama sai dai kaga ana hana karantar da addini don a yanzu duk duniya babu addinin da ake shiga irin addinin musulunci saboda ƙarfin hujja to in ba a son a shiga musulunci sai a rika hana masu yin addinin yin addininsu yanzu akwai kamashin da ba a yadda a yi wa'azi ba saboda an tabbatar da in za a yi wa'azin mutane za su fahimta su musulunta to sai a yi mai sai a hana su ma jin addini to shi yasa a nan wurin alfitnatu ashaddu min alqatl shine ai wasaddun anil islam ashaddu min alqatl mutane ka hana su yin addinin musulunci hatsarinsa da cutar da su da aka yi ya fi hatsarin ma a kashe su gara a kashe su da imaninsu da a suna musulmi amma ba sa aiki da addininsu ce ita fitina Allah ta'ala ya hana mutane da kada su rika fitinan musulmai muminai maza da mata fitinar na iya kai mutane zuwa ga wuta inna allazina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabul hariq والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا ƙara ma ƙara kawo mana da misalan ayoyi guda biyu shi yasa Allah ya hana mutane fitinan muminai masu imani na farko suratul buruj aya ta goma innal ladina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam tugu. wanda suke fitinan muminai maza da mata amma ba su tuba ba sai ce falahum azabu jahannam wa lahum azabul hariq suna da azabar wutar jahannama dan me fitinan anan shine a hana mutane yin addinin su waɗanda suke hana masu imani yin addini suna da azabar wutar jahannama aya ta biyu cikin suratul ahzab kenan ko aya ta 58 cewa Allah yu'dhuna almu'minina walmu'minati bighairi maktasab gairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina waɗanda suke cutar da muminai maza da mata babu dalili cutarwan anan wurin suke fitinar taso yana ko ba kan hana su yin addini don babu cutar da kai da rai a duniya da ya wuce hana ka yin addini don haka alfitnatu ashaddu min alqatl Allah ya ce wala tuqatiluhum inda almasjidil haram kada ku yaƙe su a wurin masallaci wanda yake mai alfarma hatta hukun fiye har sai dai in su suka yaƙe ku a wurin kaga anan an ba wa sahabbai umarni ba a fada a masallacin harami amma waɗanda suka zo su kashe ku a harami kar ku zauna ku naɗa hannu sai ku tashi ku kare kanku sai sa Allah ya ce in sun yaƙe ku indal masjidil haram a wurin wannan masallaci mai alfarma kuma ku rama wala tuqatiluhum kada ku ku yi indal masjidil haram kar ku kashe su ku yaƙe su a wurin masallacin hatta yuqatilukum fihi har sai sun yaƙe ku a cikinsa saboda almakan ƙatal fihi ne mafhum yasa aka ce fihi har sai sun yaƙe ku a cikin masallacin ko kuma a garin da masallacin yake ne dukkan makka fa in a anan in sun yaƙe ku faqtuluhum to ku tura su barzaku Allah ta'ala sai ba ku dama a nan kaga da aka ce in sun yaƙe ku kuma ku dama me ya zama shine kuna kara kanku kuna self defense ne kuna retaliation kuma a ayar sai aka ce kuma wa akhrijukum min haythu jukun, suka kuma cire ku daga ku cire su daga inda suka cire ku kaga anan kana magana kenan ɓangaren me yin yaƙi don taimakon masu rauni a musulunci ya halatta shugaban musulmai ya shirya yaƙi don me don wasu mutane masu rauni ana can ana azabtar da su don aje a ƙenta su a yi emancipating ɗinsu daga wannan cutar don ya halatta a yi yaƙi Allah ta'ala ya halattar da yaƙi arama yana da misali wama lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal يقولون ربنا الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا جزاكم الله خيرا وأن آية 75 a cikin suratul nisa Allah ya ce wa malakum la tuqatiluna fi sabilillah me yasa ba za ku yi kitali a tafarkin Allah ba wal mustad'afina min ar-rijali wal nisa'i wal wildani alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati adh-dhalimi ahliha sannan a cikin ƙasa akwai mutane masu rauni suwa da wa Allah ya kira min ar-rijal daga maza tsofi kenan wani sa da mata walwildan da yara da suke cewa rabbana akhrijna min hadifin al qaryati a dhalimi ya Allah ka cire mu daga wannan gari ana zaluntar mu to wannan shine dalilin hikimar yaƙi na biyu shine wasu jama'a an hana su koyin addini ko an kama matansu ana musu fyaɗe ana cutar da su ko ana keta huruminsu ko an mai da su bayi to idan kuka yi tarayya da su a addini ya halta ku je don ku kwato su ku yanto su wannan ita ce hikima ta biyu a wannan akwai hikimar da ya saba dokar wata kasa a duniya cewa wasu jama'a ana zaluntar su aje a yanta su akwai wanda ya hana babu wani system da ya hana a duniya to shi sa idan ka duba waɗanda suke bata addini wai don addini ya hana da yaƙi to sai ka tambaya sai ka ce kai dan wace ƙasa ne in ya faɗi ƙasa sai ka ce kuna da soja ko ba ku da shi eh muna da shi me yasa kuka yi sojoji don su kare mu to shi ma addini ya yi soja don ya kare shi ne me yasa sojojin kasar ku suka je kasa kaza a matsayin peacekeeping eh akwai rikici ne za su kawo zaman lafiya to shi ma addini ya ce masu rauni a je a yanta su wannan ita ce fahimar amma mutum sai manta tsari na kasarsa ko na duniya inda ta ci gaba sai rika nuna ya tsaga addini ya ce a yi kisa in ya tashi ka dalili sai ɗauko aya sai gunta da hannayenta da kafafuwanta sai ya kawo maka iya abin da yake bukata don ya cimma burinsa amma shi ƙur'ani babu abin ɓoyewa a cikinsa, sa ce sa muke tafsirin a ji shi a rediyo a ji shi a talabijin babu abin ɓoyewa saboda shi wannan zuma ne ake sayarwa abu ne mai ɗanɗano mai daɗi shi sa ake ba wa kowa da kowa mafu tayi don haka hikimar yaƙi na biyu shine don a ƴanta masu rauni kuma jiya mun jaɗe ɓangaren aya ɗin a farkonta koda cikin suratul hajji aya ta 39 udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir aya ta 40 alladina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna allah sune waɗanda aka cire su a gidajensu babu dalili kawai laifinsu shine sun ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kawai shine laifin da suka yi sun ce Allah ɗaya ne annabi Muhammad manzon Allah ne don haka a wurin wasu an musu laifi tun ka duba hikimar shar'anta ƙetali a musulunci akwai wani abun da kake gani ya saba wa hankali salimi babu shi saboda tsarin da addinin ya shi duniya ta kwaikwaya a yanzu yau duniya kasashen da suka fi kowanne zaman lafiya in ka duba budget ɗinsu na security da defense ya fi na kasashen ma da ake yaki akwai ƙasa ɗaya da budget ɗinta na security and defense ya fi na dukkan budget ɗin security and defense ɗin afirka ga baki ɗayanta amma a wurin su wannan ba laifi ba ne amma shi addini da ya karantar da tsarin don a kare shi sai ya zama ya musu laifi Allah ta'ala ya kara mana shirya kazalika kamar haka Allah ya ce jaza'ul kafirina wannan ne sakamakon waɗanda suke kafurai Allah ta'ala ya kare mu daga kafurci na'am fa'in انتهوا فإن الله غفور Allah ya ce fa'inin ta hau waɗanda suke yaƙan kunnan in suka ja da baya suka dena suka ce a yanzu ba za mu yaƙe ku ba sun bari fa'in Allah lallai Allah gafurin mai gafara ne rahimun mai jinkai ne kalmar fa'inin ta hau in suka dena akwai manyan fassara biyu fassara na farko sun dena yaƙar ku sai suka ce daman mu muka yi tsokana amma tun da kun tashi haikan za ku rama to yanzu mun yi mai mun bari wai ana ba mu wata kisa da wani ya tashi ya je wai abokinsa ya yi laifi sai aka kama shi sai ya je beli aka ce nawa ne kudin beli ya ce na zo belin wani ya yi mutumin kirki ne aka ce nawa ne kudin beli ya ce dubu ashirin dubu ashirin aka ce ya ce domin sona wato wai da ya tsaya masa amma yanzu ya zauna ya fasa tsayawa <laughs> to ala ayi halin abin da wanda ke nufi fa'inin ta hau idan suka daina yaƙarku, ku suka ja da baya suka haƙura to insha Allah ta'ala Allah ya ce babu komai kuma ku basu kaga anan kenan manufar ba dan yi tsokana bane manufar dan a kare kai ne dan da suka bari sai Allah ya ce fa inna ga ghafurur rahim ku ba za ku ci gaba da yaƙansu ba kuma sai ku yi me sai ku rabu da su babu damuwa mafhum na'am قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين wannan ce suratul anfal aya ta 80 Allah ta lake cewa qul lil ladina kafaru ku ce wanda suka kafirta iyantahu in suka dena suka ja da baya yughfaru lahum ma qad salaf an gafarta musu abin da ya riga ya wuce saboda me saboda sun dena yanzu sun ja da baya don haka an gafarta musu wannan kaga ayar da aran ma ya kawo ta taimaka mana wajen fahimtar wannan qul lil ladina kafaru iyantahu yughfaru lahum ma qad salaf anan tafsiri na biyu shine da suka ja da baya sai suka karbi musulunci suka gane gaskiya ne to a nan kuma yughfaru lahum ma qad salaf duk abin da suka yi na zunubi Allah ta'ala ya gafarta musu so da kaga in suka ja da bayan biyu ne ja da bayan na farko sun daina a karku sai ku rabu da su na biyu kuma suka ce to addinin ku ya ba mu sha'awa za mu shiga sai ku ce to bismillah to suna musulun da kuma duk sheke ayar da suka yi a jahiliya Allah ya gafarta musu don haka fa inna Allah shi Allah ghafurun mai gafara ne mun yi bayanin kalmar gafara daga al-ghafur ne daga as-sitru ma'anan as-sitru shine me shine ainihin kare abu ma'alwikaya in an ce al shine as-sitru shine ayi protecting wani abu tare kuma da bashi kariya ta musamman mafhum tayyib don haka fa inna Allah lalle Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jinkai ne don haka ghafurun mai tsananin gafara ne duk yawan zunuban mutum idan ya tuba zuwa ga Allah subhanahu ta'ala Allah zai gafarta masa shi yasa an samu wani mawaki a da da aka yi balarabe ya yi ta sheki aya yana sabon Allah sanda ya zo rasuwa wai sai rubuta waka yana waki Allah <laughs> yake cewa wai in azmat dhunubi kathratan fadaqali alimtu bi anna ghafraka azamu ya allahumma in azmat dhunubi ya yace ya allah idan zunubaina suka yi girma suka yi girma duk girman su a iya kaddarawa yace na san ka tafi zunubin girma duk girman zunubin suka yi kokuwa da gafara ka gafara za ta kaya da zunubin nan ta fi girma su shi abin da ya ga Allah ke ne Allah duk girman zunubi na gafara ka tafi wannan zunubin girma so kuma tunda ta fi girma ai in an yi kokuwa gafara za ta kaya da zunubin <laughs> da haka Allah mai tsananin gafara ne rahimun mai kuma jinkai ne da sadar da rahamarsa zuwa ga bayi na'am وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الله يقول وقاتلوهم كنا إيه يا قصوا حتى هل يكسن لا تكون فتنة هل أوايق لباب ونحن babu الدين كو شركة shine na farko a tafsirin ibn abbas har ya zama babu shirka na biyu kuma shi ne ya zama babu wani wanda aka hana shi yin addini duk inda ake so a zauna lafiya a duniya ana ba wa kowa ikon yin addininsa shi za mu ga annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya rayu a garin madina a cikin garin madina bayan gari akwai anguwannin yahudawa banu kainuka banu nazir banu ƙuraiza bai hana su yin addininsu ba kuma saboda adalcin musulunci muka ga Allah fa ya saukar da aya a Qur'ani da jiya mun jata walaula daf'ullahi an-nasa ba'dhum li ba'd lahuddimat sawami'u kaga wannan aya a cikin tun daga ma aya ta 39 40 41 cikin suratul hajji za ka ga Allah yace ya shar'anta yin yaki ne dan me don a kare cocuna da masallatai da wurin ibadar yahudawa wato Allah yace in ba dan yana dukan wani azzalimi da wani bawan Allah na kwarai ba Allah ya ce da za a kai matakin da wajen da coci da wajen addinin yahudu da masallatai dukkaninsu ibada ma ba zai yi ba a kenan ya shar'anta kitali don ba ƙara masallaci kadai ba don a ba wani mai addini ma ikon yin addininsa idan ya bi ka'idoji sa musulunci ya tsara hatta daular da take ta musulmai in ka ji za a ga akwai da ba musulmai ba mafi girman ƙasa ta musulmai take saudi arabia in banda wasu wurare takaitattu na ibada da aka ware in ka je riya za ka ga duk mabi addini ya je za a ba shi gina zai shiga zai zo jidda zai yi yawace yawace a kashi 98 cikin ɗari na ƙasar wurare ne takaitattu wuraren ibada da aka yi hani a kai wanda kuma kowane addini iya da wurin ibadar da ya sa dokoki a kare in mutum ya sai ya shiga wurin sai mu ce to sai kayi visa wace visa ce ta ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah in ka yanki wannan visa free ne kuma tana da validity ba ta expiring so kana yankan wannan a cikin sakan biyar shikenan sai ka shige ta ce visa ai kowace kasa sai an cika sharuɗa ake shiga ko to da haka visa shiga dan takaitattun wuraren wannan jumlar ne kawai in kai kai imani da shi kenan ka samu visa kuma kyauta ce ita ba a biya free visa ne wannan duka adalcin addini ne mafhum don haka Allah ya ce wa qatiluhum ku yake su hatta har kasance la kuna fitna har akai matakin da ba a hana wani yin addinin sa ba wa yakuna dinu lillah addini gaba ɗayansa ya zama na Allah ne subhanahu wa ta'ala a wani wuri a cikin amfal kuma aya ta da ya ce dukkan addini hatta la kuna fitnatu wa ya kuna dinu kulluhu lillah hmm. fa in fa in بما تعملون فإن الله بما تعملون فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير الله يتي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله شيني بمبنشن wannan ayar da waccan nan babu kulluhu amma a can akwai ya zama dukkan addini na Allah ne fa'inin hau, tahaw idan suka daina yakar ku ko suka ba da kai ko kuma addininku ya burge su shi yasa a musulunci mutumin da ya musuluntar da wani dalilin kyawawan ɗabi'u da gaskiyar musulunci da tausayin musulunci ya fi wanda ko da a lokacin da ake yaƙi ne ya kashe shi a wurin yaƙin saboda shi musulunci hakikanin jarinta shine kai kyawawan ababe ga wanda ba su bai gane kyan musulunci mutane ne suka musulunta a garin Madina saboda kyawawan ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi ya zauna da al-yahudu duk yayin suke masa suka kira shi gidansu ziyara yakan je in suka bashi abincin da bai saba dini ba yana karɓa ya ci idan wani abu ya faru na damuwa gare su yakan je ya jajanta musu bisa ga tsarin yadda addini ya amince a jajanta musu an kai matakin da idan ajiya za su bayar sun amince babu wani mutum amintacce a duk garin makka da madina irin muhammad sallallahu alaihi wasallam za ka duk ajiyan mushirikan makka na wurinsa yahudu kuma da ke garin madina shi suke kawowa wannan ɗabi'u nasa ya ba su kwaɗayin addini suka shiga za ka yanzu akwai bukatar mu musulmai mu kyautata ɗabi'u ga waɗanda ba musulma don su gane kyan musulunci ba wai haka abu ne mai daga ta tafi kawai kunan ba ku gane musulunci ba haka ba ne ka mu'amalance shi ya gane ya yi mu'amala da wani super human being wani mutum na daban ne ya zama tausayinka na daban bai saba ganinsa ba haƙurinka na daban bai saba ganinsa ba kulanka na daban bai saba gani ba kyautatawanka na daban bai saba gani ba adalcinka na daban bai saba gani ba rikon ka bai saba gani ba idan kai wannan sai gane ashe addinin iri ɗaya ne ashe addininka shine afuwan hanyar tsira amma in baka yi wannan ba ya baka amana ka ci ka masa magana ya ji zuƙi ta malla ne shi yake je maka kayi wani bai dace ba fa wannan fa bayi da kyau wannan mu ban ce bayi da kyau shi yake maka ba jita lamari ya lalace shi sa dole sai mun kyautata haka addini ya karantar da mu dole mu kyautata ɗabi'u ga waɗanda ba su gane addini ba yanzu misconception kan musulunci ya yi yawa midiya gaba ɗayanta a yanzu aikin da shi ne ta rusa addini an kafa manyan gidajen rediyo da talabijin da intanet website a intanet gaba daya an bude accounts ga suna a social media dukkaninsu don a musulunci ne kowanne manufar shine a ɓata addini babu lokacin da muke da responsibility mu nuna wa mutane addinin gaskiya irin yanzu a ɓangaren gaskiya a ɓangaren amana a ɓangaren adalci a ɓangaren tausayi a bangaren mutunta mutane a ɓangaren haƙuri waɗannan makarimun akhlaq muna da buƙatan karantar da wanda ba mu ba ba kuma a baki ba aikace idan sun yi amana da musu gane muna da wannan ɗabi'u wannan shine fa kalubalen da ke kan kowane musulmi amma kara wayi gari ya zama bambancin ka da shi sai ka je masallaci kuna tare waje ne duk da za a yi ciwaciwa bakin ku daya duk da za a ci amana wajen ku daya inda za a yi ƙarya ko kazafi ko shari ga da tare kuke yi bambancin ka da shi ne hayya ala sala sai ka ce to ina zuwa barin jin yi salatu a dawo lafiya to ai ba zai fahimce ka ba ya dace idan za a yi abu na laifi ka ce a wannan fa bai da kyau addini ya hana wannan ba daidai bane sai ka basa ya gane kai na daban ne to wannan shine fa zai iya sa su gane kyan addini Za haka Allah ya ce fala udwana fala sabila illa ala ne sai ga azzalumai zaka in suka daina yanzu sun daina zalunci to ku rabu da su sai kuma ran da wasu azzalumai suka yi zalunci fala na shine ai fala sabila a cikin tafsiri mafi inganci don haka wajibi ne mu kyautata mu'amala ga waɗanda ba mu badan su gane su yi imani da addinin musulunci su shiga addinin musulunci gabanin kammala karatu akwai maganganu biyu na farko ga wanda yake bukatan yin aiki na alkhairi akwai wani masallaci a wata karamar hukuma na kaduna da ake bukatan wanda zai taimaka ko ya rusa masallacin ya sake ko a gyara musulman wurin suna da tsananin bukatan a gyara musu wurin ibada amma ba su da halin gyarawa kuma ga hadisi a cikin ibnu majah na 242 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi ya karantar da mu muhimmancin gyara masallaci iya daga cikin sadakatun jariya wanda har ka bar duniya zai ci gaba da saduwa zuwa gare ka na biyu kuma hadith ya kara tabbatar da cewa wanda ya gina masallacin makomarsa aljanna to haka a cikin mu anan akwai wanda yake bukatar wannan aiki na alkhairi ko ya taimaka wajen yiwuwa ba zai iya duka ba to yana da kyau ya samu ɗan uwa da suke gindin wajen karatu nan musamman ibrahim gashi nan anan ya yi magana da shi a haɗa su da waɗanda suka zo musamman a kai akwai da dama da suka zo a cikin abuja da neman taimakon gina masallaci ban yi magana nasu ba sai na fara da wannan don wannan yana wurin da ake bukada fiye da abuja abuja ban rena gina masallaci ba amma lalle ba mu da tsananin kalubalen rasa wurin sallah kamar wanda suke bayan gari sun fi mu shiga halin kakanika yanzu musulman da ke kubuwa ko yanya sun fi damuwa da wurin ibada da kyau da dashi fiye da wanda yake mai tama ko a sokoro wani ana masallacin zinare ma zai iya a wurin sun kaga yayi complain ba a yi ba to bai ga daman yi ba ne amma a can ka samu mutanen da eh suna so da gaske ba su da hali ne to irin waɗannan muna ba su kullum muhimmanci akan wuraren da matsalar karama ce na biyu akwai mai sunan babana a baya nan ya ɗauko magana muhimmiya da yawa sun yi ta a baki amma sai ya faɗa na ce maimaita yau ya maimaita mu yana roƙon alfarmar in ya yiwu bayan ramadana a ci gaba da yin tafsiri ko da kwana ɗaya ne a sati ko kwana ɗaya a wata sai na ce ba zan yi alkawari ba saboda ina yin ta'alim ranar lahadi a wannan masallaci tsakanin magariba da isha na shama'ilun nabi ko a shama'il al-muhammadiyya zan duba yiwuwan idan zai iya yiwa mu rika caccanjawa wannan lahadi a yi shama'il mai zuwa a yi tafsiri ko kuma idan muka ga akwai bukata mu kammala shama'il sai a dora tafsiri ko kuma mu tsaye da shama'il na dan lokaci a cigaba da yin tafsiri ina fatan gabanin mu tsaye da tafsiri nan in na yanke shawari akai ran sanar da ku subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم Muhammad على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام